صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar musanci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abin da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya daga nan kuma sai Afirka a yau. Abin da zai biyo baya shine muryoyin masu sauraro. Daga nan sai kisoshin rayuwa sai mu karkare da duniyarmu a yau amma a tsakani za ku saurari shirin amsoshin fikihu. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 19 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 13 ga watan rabiu thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan nuwamban shekara ta 1977 shugaban kasa na masar a lokacin anwar sadad ya kai wata ziyara a isra'ila inda ya gana da shugabannin yahudawan isra'ila ya kuma ziyarci birnin Kudus da sauran yankunan Falasɗinawa da suke ƙarƙashin mamayar Yahudawa. Wannan ziyara ta shugaban kasar Masar ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Larabawa ta bukanta wa al'ummomin Larabawa da Musulmi inda Falasɗinawa suka yi ta gudanar da zanga-zanga yaran Allah wadai da wannan ziyara wadda suke kalanta a matsayin amincewa da mamayar da Isra'ila ke kan yankunan su. Bayan haka kuma ba da jamawa ba Anwar Sadat ya rattaba hannu akan amincewa da samuwar Isra'ila tare da kulla alaka da ita yarjejeniyar yadda ake kira da camp david wanda hakan ya kara harzuka larabawa da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi inda daga lokacin ne kasashen larabawa suka yanke alaka da kasar masar baki daya kamar da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi ma suka dauki irin wannan matakin saboda abin da masar ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma ta kulla alaka ta diplomasiya da ita wanda gwamnatocin kasashen larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana wannan lamari dai ya jawo rabuwar kawuna a tsakanin al'ummar kasar masar inda gwamnati da waɗanda suke tare da ita suke goyon bayan abin da anwar sadat ya yi yayin da sauran al'ummar kasar ta masar kuma suke kallon hakan a matsayin ha'inci da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1981 a lokacin da ake taron ranar ƙasa a yayin da anwar sadat ke karɓar faratin ban girma daga rundunonin sojan ƙasar masar a birnin alkahira ɗaya daga cikin jami'an sojin ƙasar ta masar mai suna khalid islambol ya harbe shi a wurin taron da bindiga a nan take kuma ya mutu har lahira an yankewa khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojoji da ake zargin cewa suna da haɗin baki da shi wajen aiwatar da kisan anwar sadat an kuma zartar da hukuncin kisa a su ba da jimawa ba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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla an gaida Abdullahi Salihu Katsina yanzu kuma ga labarin duniya da ne Mustapha Adam zan karanto muku. labarin duniya da farko ga kanunsu. wanda ya jagoranci sallar juma'a a tehran ya kiraye wakilan iran a tattauna nukiliya da su kasance masu sadaukar da kai wani Falasɗi ne ya yi shahada a kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila ministan harkokin wajen amurka ya kai ziyarar aiki najeriya to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin limamin juma'ar tehran ya kirayi wakilan iran a tattaunawar nukiliya da su kasance masu sadaukar da kai irin na dakarun sa kai basij limamin juma'a na tehran hujjatul islam wal muslimin haji ali akbar ya bayyana cewa tunanin sadaukarwa irin na dakarun sa kai na basij ne ya kamata masu wakilta iran a tattaunawar nukiliya su yi aiki da shi limamin juma'a na tehran wanda yake jawabi a bangare na biyu na hudubarsa ya yi ishara da zagayewar makon dakarun sa kai na basij da ke tafe yana mai bayyana cewa dama ce da ya kamata ya amfani da ita domin bunƙasa wannan irin tunani na sadaukarwa a cikin al'umma har ila hujjatar islam wal Musulmin hajji ali akbari ya yi ishara da irin sadaukar da kan da al'ummar iran suka yi yana mai ambatan mutane irin su shahid mustapha chamran da shahid kashim suleimani hakanan kuma imam muguniya na kungiyar hezbollah ta labaran imamin na tehran ya kirayi masu wakiltar iran a tattaunawar nukiliya da su kasance tare da wannan irin tunani na dakarun sakai na basij. ministan harkokin wajen amurka ya kai ziyarar aiki a najeriya ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka anthony blinken ya gabatar da taron manema labaru na haɗin gwiwa da takwarinsa na najeriya geoffrey onyema inda ya bayyana damuwar ƙasarsa kan batun kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar ta najeriya bugu da ƙari sakataren harkokin wajen na amurka ya nuna goyon bayan ƙasarsa a kan yadda ya kamata najeriya ta taka gagarumin rawa a cikin nahiyar afirka kamar kuma yadda yaba da yadda alaka tsakanin nahiyar afirka da ƙasarsa amurka take ƙara bunƙasa a jiya alhamis ne dai sakataren harkokin wajen na amurka anthony blinken ya ziyarci nigeria bayan ƙasar kenya da ita ce wato ziyararsa ta farko a nahiyar afirka tun bayan da jam'iyyarsu ta demokrata kafa mulki a can amurkan jim kaɗan bayan isarsa najeriya ɗin ne sakataren harkokin waje na amurka ya gana da shugaba muhammadu buhari inda suka tattauna batun halayyar keta ta 'yan sandan ƙasar shugaba muhammadu buhari ya shaida wa bakon nasa cewa gwamnatin tarayya tana bin ka'ida wajen gudanar da bincike kuma tana gudanar da ayyukan ta ne a fili ba a ɓoye ba. gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar gini ta yi alkawalin mika mulki ga farar hura cikin kankanan lokaci shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar gini mamadi dumboya wanda ya gudanar da taron farko da ministocinsa ya jaddada aniyar gwamnatin na mika wa fararen hula mulki a cikin ruwan sanyi shi kuwa firaministan rikon kwarya na gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar gini muhammadu baibogi cewa za a miƙa mulki ne a cikin lokaci kankanin kuma za a yi kyakkyawan tsari domin gina ginshiki mai ƙarfi na ci gaban ƙasar har ila yau firaministan ya ce yana sane da cewa takaitaccen aikin da yake gabansu shine gudanar da gwamnatar kwankwariya ba gudanar da ayyuka na raya ƙasa ba a cikin watan oktoba ne dai mamadi ya jagoranci kifar da gwamnatin shugaba kwande ya dan shekaru 83 kwande ya sauya tsarin mulkin kasar ta gini saboda ya baiwa kansa damar yin zango na uku na shugabancin kasar lamarin da ya jawo masa fushin al'ummar kasar to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran masu fafutuka a ƙasar sudan sun zargi gwamnati da amfani da keta akan masu zanga-zanga ƙungiyar da ake kira ta ƙwararrun 'yan sudan wacce take jagorantar nuna fushi akan gwamnati ta ce ƙetar da jami'an tsaron ƙasar suke yi akan masu zanga-zanga wani abu ne a tsare amma kuma su suka cika duniya da ƙarya da maganganu marasa ma'ana akan abin da yake faruwa bayanin da kungiyar ta fitar ya kunshi cewa ketar da jami'an tsaron ƙasar suke amfani da ita tana nuni da rashin nuna kwarewa ta aiki da kuma mutuwar lamirin kuma masu fafutuka suna da naɗaɗɗun bayanai da suke nuni da yadda jami'an suka kashe mutane a cikin ganganci a ranar laraba inda ta gabata ne dai jami'an tsaron ƙasar ta sudan suka kashe fiye da mutane sha biyar yayin da suka jikkata masu yawa al'ummar sudan dai suna gudanar da zanga-zanga ne dai a yankuna daban-daban na kasar a yunkurinsu na kawo ƙarshen tsoma bakin soja a harkokin siyasar ƙasar da kuma kafa gwamnatin demokuraɗiyya mai inganci ƙasashe da dama da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin riƙon ƙwaryar da ta kawo ƙarshen amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga tarayyar turai ta yi kira gwamnatin rikon kwarai ta sudan da ta sako dukkanin fursunonin siyasa wani mafalasi ne da haramtaccen kasar isra'ila ke tsare da shi a kurkuku ya yi shahada ofishin da yake kula da fursunonin inawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtaccen kasar isra'ila ya sanar a jiya alhamis cewa sami al'amur ya yi shahada ne dai saboda rashin kula da lafiyarsa da 'yan mamaya suke yin sanarwar ofishin ta ci gaba da cewa tun a shekara ta dubu 2008 ne da 'yan mamaya suka kama al'amur wanda haifaffen yankin gaza ne sannan kuma suka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekaru sha tara a tsawon lokacin da yake zaman kurkuku dai yana fama da ciwon zuciya kuma ya fuskanci rashin kulawa daga 'yan mamaya to ƙarshen labarin duniyar kenan. To da gama sauraron labarin duniya sai kuma a saurari shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun gagarumar zanga-zangar da al'ummar Sudan ta gudanar ce a birnin Khartoum fadar mulkin kasar domin jaddada rashin amincewarta da mulkin soji a Sudan da ni Sunu Sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jami'an tsaron sudan sun ɗauki matakin hana zanga-zangar nuna ƙiyayya ga juyin mulki a ƙasar da al'ummar sudan ta gudanar a ranar larabar da ta gabata mai taken zanga-zangar miliyoyin al'ummar sudan ta kin amincewa da juyin mulki a sudan da shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan ya jagoranta ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata duk da matakan da jami'an tsaron kasar suka dauka na hana zanga-zangar amma hakan ya cutura kamar yadda kasar amurka ta jaddada yin kiran komawa kan halittaccen tsarin farar hula a kasar rahotanni sun bayyana cewa an samu jikatan masu zanga-zanga da dama sakamakon farmakin da jami'an tsaro suka kai kan yankin arewacin birnin khartoum fadar mulkin kasar musamman yin amfani da iskar gas mai sanya hawaye kamar yadda aka ji karar harsasai ma'aikatar lafiya a sudan ta tabbatar da hasarar rayukan masu zanga-zanga nuna kiyayya da juyin mulkin da sojoji su gudanar a sudan kamfanin dillancin labaran reuters ya habarto daga jami'an kiwon lafiya a sudan cewa akalla mutane sha biyar ne aka tabbatar da mutuwarsu tare da jikatan wasu adadi masu yawa sakamakon amfani da makamai da jami'an tsaron sudan suka yi kan masu zanga-zangar lumana na neman kawo ƙarshen mulkin soji a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tsananin damuwarta kan hasarar rayukan mutane da kuma jikata wasu da dama a zanga-zangar lumanar ranar larabar da ta gabata a sudan kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa rahoton da suka samu na kashe masu zanga-zangar lumana a sudan lamari ne mai daga hankali kuma kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada buƙatar antonio guterres na dawowa kan tubalin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan ƙarƙashin jagorancin fararen hula masu wukar haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa an samu bullar ɗauki baradi tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron ƙasar a babbar hanyar sittin da ke birnin khartoum bayan da jami'an tsaron sudan suka yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar lumana kamfanin dillancin labaran faransa ya bayyana cewa jami'an tsaron sudan 'yan sanda da sojoji sun watsu a manyan hanyoyin birnin khartoum wasu ɗauke da makamai tare da rufe hanyoyin da za su kai ga babban hirkwatar sojan sudan da fadar shugaban ƙasa da sauran cibiyoyin hukumar ƙasar mahukuntan sudan sun ɗauki matakin yanke hanyoyin sadarwa a birnin khartoum tun kafin fara gudanar da zanga-zangar birnin khartoum a ranar larabar da ta gabata kamar yadda aka yanke hanyoyin wayan tarho da na salula a mafi yawan garuruwan ƙasar sudan tun bayan juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoba a nata bangaren a bayanin da ta fitar gamayyar rundunar yanci ta neman canji a sudan ta forces for freedom and change ta jaddada aniyar ta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a sudan har sai an kawo ƙarshen juyin mulki a ƙasar ta hanyar dawo da halattacciyar gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar kamar yadda gamayyar sudan's professionals association ta jaddada buƙatar ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana musamman a birnin hartun fadar mulkin ƙasar har zuwa kawo ƙarshen juyin mulki ciki a sudan sakamakon haka jami'an tsaron sudan suka sanar da rufe manyan gadoji hudu ciki har da gadar da ta hada garuruwan buhar da onduman tun daga ranar 30 ga watan oktoban da ya gabata da kuma ranar 13 ga watan nuwamba al'ummar sudan ta fara gudanar da zanga-zangar lumana mai taken miliyoyin mutane domin tilastawa sojojin kasar daukan matakin dawowa kan halattacciyar gwamnati rikon kwayar kasar ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula a gefe guda kuma bangarorin duniya daban-daban suna ci gaba da daukan matakan matsin lamba kan sojojin da su gudanar da juyin mulki a sudan kan wajabcin dawowa da gwamnatin farar hula a kasar ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya kafin gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar kamar yadda aka tsara bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a taron manema labarai labarai da sakataren harkokin wajen kasar amurka antonio blinken ya gudanar a birnin nairobi na kasar kenya a ziyarar aikin da ya gudanar a nahiyar afirka ya jaddada wajen cin komawa kan tsarin gwamnatin rikon kwarya a sudan kamar yadda aka tsara tun fali yana mai jaddada cewa idan sojoji suka amince da bukatar dawowa kan tsarin da ake tafiya a baya a sudan to yana da tabbacin duniya za ta ci gaba da karfafa goyon bayanta ga sudan Ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi tirda matakan da jami'an tsaron sudan suka ɗauka na murkushe masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan jarida tana mai ɗora alhakin hakan kan sojojin da suke gudanar da juyin mulki a ƙasar a nasu bangaren kasashen birtaniya da norway da kuma switzerland sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa mai ɗauke da tofin allatsi ne kan matakin da rundunar sojin sudan da ta gudanar da juyin mulki ta ɗauka na samar da wata sabuwar majalisar shugabanci a sudan suna mai bayyana wannan mataki a matsayin sabawa yarjejeniyar da aka cimma tun a shekara ta 2019 bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir suna masu jaddada dawowa kan tsarin gwamnati rikon ƙwarya ƙarƙashin shugabancin fararen hula a wata sabuwa kuma gwamnatin mulkin soji a sudan ta cimma matsayar kafa wata sabuwar gwamnatin rikon kwariya da za ta mai gurbin gwamnatin abdullah hamdok da ake tsare da shi a ganawar da ta gudana tsakanin shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar. da mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin nahiyar afirka molly payne ya bayyana cewa rundunar sojin sudan ba ta da buƙatar zama a kan karagar shugabancin ƙasar na tsawon lokaci domin za ta girmama yarjejeniyar da aka cimma kan miƙa mulki ga farar hula a ƙarshen wa'adin gwamnati rikon ƙwarya a ƙasar gidan talabijin ɗin sudan ya nuna yadda shugaban rundunar sojin sudan abdul al-burhan ya sake gudanar da rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban majalisar shugabanci karo na biyu a cikin shekaru biyu a sudan bayan sanar da naɗa wasu mutane goma sha ɗaya a matsayin membobin majalisar domin mai gurbin majalisar tsohuwar gwamnati riƙon ƙwarya da aka rusa a ƙasar bayan juyin mulkin ranar ashirin da biyar ga watan oktoban da ya gabata ƙarƙashin jagorancin firaminista abdullah hamdok yana mai zargin 'yan siyasa da suka gabata a tsohuwar gwamnatin abdullah hamdok da rashin mutunta yarjejeniya wannan mataki na majalisar shugabanci a sudan ta zo ne a matsayin babban abin mamaki sakamakon zaton cewa sojoji za su ɗauki matakin sasantawa da tsohon firaminista abdullah hamdok an dawo da shi kan karagarsa don haka al'ummar sudan musamman 'yan siyasa suka ɗauki matakin nuna rashin amincewa ta hanyar lasar takwabin ci gaba da gudanar da zanga-zanga a dufadin ƙasar kamar yadda tuni kungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya suka gargaɗi shugaban mulkin sojin sudan abdul fatah al burhan kan nisantar ɗaukan matakin ɓangare guda wajen yin gaban kansa ba tare da amincewar sauran 'yan siyasar ƙasar ba sabuwar majalisar shugabancin kasar ta sudan ta kunshi mutane 21 kuma hudu daga cikinsu jami'an soji ne su ne muhammad hamdan dukulu hamidati a matsayin mataimakin shugaban majalisar shugabanci da shamsuddin kabashi da yasir atsa da kuma ibrahim jabir adadinsu kamar yadda ya kasance a tsohuwar gwamnati da kwankwariyar kasar ne shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan yana son samar da sabbin 'yan majalisar shugabancin kasar daga fararen hula da zai zabo daga larduna biyar na kasar yana cewa ko da ba su da shuhura ta siyasa amma mutane ne masu matsayi da karbuwa a al'ummarsu hakanan a sabuwar naɗin 'yan majalisar shugabancin sudan alburhani ya naɗa mata biyu ta hanyar dawo da malama najila'u nikula kan matsayinta sannan ya kawo wata sabuwar fuska majalisar mai suna salma abdul mubarak wacce malaman jami'a ce kuma 'yar jarida a matsayin mai wakiltar lardin tsakiyar sudan tun bayan juyin mulki a sudan shugaban shugaban rundunar sojin kasar janar abdul fatah al burhan ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin da za a kafa a kasar za ta kunshi wakilai daga dukkanin ladunan kasar ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasa da suka fito ba da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin gudanar da zabuka a sudan kamar yadda ana ta bangaren mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin nahiyar afirka molly penn ta rubuta a shafin ta na totar cewa ta tattauna da tsohon firaministan sudan abdullah hamdok kan hanyar sake komawa kan tsarin gwamnati duk kwarya karkashin jagorancin fararen hula a sudan sannan a ganawarta da dr maryam sadiq almahadi tsohuwar ministar harkokin wajen kasar sudan a gwamnati duk kwarya molly ta jaddada matsayin kasar amurka na goyon baya. bayan ci gaba da gudanar da gwamnati rikon kwarya a sudan hakanan kafofin watsa labarai sun sanar da cewar a ziyarar da moli ta gudanar a kasar sudan daga ranar 14 zuwa ranar 16 ga wannan wata na nuwamba ta tattauna batun yadda za a sake dawowa kan tsarin tsohuwar gwamnatin rikon kwarya a kasar kuma ta samu zantawa da manyan jami'an gwamnatin sudan da jigajigan 'yan siyasa da jami'an kungiyoyin fararen hula duk da nufin neman hanyar warware dambaruwar siyasar kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirin nan na murai masu sauraro tare da Hassan Barka. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa da rediyo mai magana al Mustafa Muhammad dangare dan asalin garin Katagirin Kantu jihar Dawo jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau shine bisa ga kwace sai da abinci da rahusa da shugaban kasa Muhammad Bazum yayi daga hannun merori wato wakilan al'umma na cikin komin komin. A gaskiya hakan da Bazum yayi ko da a bisa wata manufa yayi shi duk dai ba can bane ya kamata ya karkatar da hankalin shi bisa ga harkar tsaro ya kamata ya karkatar da hankalin shi hakan kin da yayi a gaskiya na ji daɗin haka sai in ce alhamdulillah tun da kamar ni ne yama na zo sayan abinci a cikin kwamin kita ta bangi bisa ga in samu sauki na zo kwana biyu uku hudu ina zuwa neman abincin nan abincin nan ban samu in samo shi ba ganin cewa wanda aka wakilta a azzaluman mutane ne sai wanda suka ga dama suke sai dama yan kasuwa ma wani biyu suke saran ma wannan abincin saboda su zo su samu riba ai haka bai dace ba don haka na ji daɗin haka tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Siraj Haruna. Eh, yau dangance da ra'ayina na yau dangance da komawa makaranta da aka yi cikin 'yan kwanakai da aka koma nan kasa ta Nijar. To alhamdulillah an koma lakwal to Allah sa a yi karatu lafiya a kare lafiya to ya kamata a ce gwamnati kamar irin alƙawullan da ta ɗauka na kulawa da ɗalibai ko ko in ce 'yan makaranta da yara na gwamnati ya kamata a ce an tashi tsayin daka an tsaya an koya ma wannan yara ko ko ɗalibai karatu na tsakani ga Allah. Dan saboda yanzu gaskiya karatu karatun da ake yi kawai in dai ba makaranta ba ce ta kuɗi gaskiya da kwal eh, ta gwamnati ba a yin karatu don saboda Allah mu shi kan biyan su ne ba a yi to a dinga biyan su mana ko in muna wuce ne suke to ya kamata su ma su gyara halin su suna na Siraj Haruna wanda aka san da Letoro Adamu Garam Jamhuriyar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muryoyin masu saurare lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wanda shugabannin mu ke ikirarin cewa za su yi. A kullum suna faɗa amma aiwatarwa ta yi wuya kuma wannan suna faɗi ne kawai don dai su burge ƙasashen turawa saboda inda gaske suke aida sun yi an gani amma su rinƙa faɗi ga baki aiwatarwa kuma ta yi wuya. da wasu talaka ne ke yaƙi da cin hancin da karɓar rashawa da tuni an hukumta su amma da yake abin su magabatan manya na ƙololuwa cikin su ne ake samun masu cin hanci da karɓar rashawa da haka hukumcin ya yi wuya saboda su kasashen turawa idan aka samu mutum aka ce ya yi ba da cin hanci to rudewa yake dohe shi ta yi cin shi sabanin ƙasashenmu na afirka sun ma daina tsoron wani zancen kotu ko wani zancen wata barata sanar da za a yi musu saboda sun san ba abin da zaɓi a an kama kaɗan lokaci kaɗan a sako ka zo ka ci abin da ka kawawura to ubangiji Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace da fatan za a fito a yi da gaske a kuma aiwatar a gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar BOH Hausa jinjina da fatan alheri zan yi dan tsokaci a game da shugabannin Nijar da Najeriya manya 'yan siyasa da mazanu da shuni kuna cewa boko haram ko kuna cewa 'yan ta'adda ku tabbatar talakawa shine abin tausayi a doron duniya ba ku fake da siyasa ba ku rika cewa boko haram ko kuma ku ne boko haram din ku kuma ku ne yan ta'adda yanzu dai gashi nan Allah ya dinga tona asirin su a Najeriya manyan manyan maza hannu da shuni da shugabanni yan siyasa su ne suka sa hannu da sarakuna su ne da sa hannunsu ne ake ta'addancin nan sun sayi makamai daga waje sun kawo sun zo sun rabawa talakawa suna biyan su dan abin masarufi kurin suna amfani da su suna kashe 'ya'yan jama'a allah dai ya shirye ku allah ubangiji ya ba da damar da za a dawo kan hanya na ku na agwa mai baci daga nan zandar tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon muryar musulunci na Iran. Da farko sunana na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government Kevistan nigeria. ina a ilahirin ma'aikatan wannan gidan rediyon da masu saurari fatan alkhairi baya ga haka zan yi kira ga wannan kotu da za ta binciken masu laifukan nan waɗanda aka ce sun kashe 'yan zanga-zanga a jihar lagos ina kira ga kotu ta yi musu adalci ta wa masu sakara adalci da kuma waɗanda aka tuhuma saboda yin adalci ga shari'a shine ke ba da damar cewa shi talaka ya san cewa ana demokaradiyya babu wani bangaren gwamnati ko kuma bangaren talakawa da fatar allah allah ubangiji a yasa a yi wannan hukuncin lafiya a kare lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashi sashen Hussain na bih muryar jamhuriyar musulunci iran mai sauraron ku ne yau da kullum isu maɗattai da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi wani <clears throat> jan hankali ga matasanmu na jamhuriyar nijar don allah da annabi mu rage girman kai a lamarin rayuwa saboda yanzu rashin sana'a babu abin da yake janyawa banda zaman banza da wasu shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma rena sana'a da matasa mu na jamhuriyar niger suke ba komai bai sa shi yake janyo irin wannan matsaloli rar daga kananan sana'o'i nan da dama wanda muna gani a kasashen makwabta matasa suna yi amma mu matasan mu na jamhuriyar niger kawai mun yi kindamar kememe mun rena irin wannan sana'o'in wanda akwai ci gaba mai tarin yawa a cikinsu da fatan allah ya sa mu waye kuma allah ya sa mu hudda girman kai daga kanmu mu rika sana'o'i wanda za su rika hudda mu kitse daga wuta domin ita sana'a albarka gare ta da fatan wannan kira ya kai ga matasan mu na jamhuriyar nijar allah kawo mu sabon arziki da zama lahiya kasashen mu na ecowas da ma duniya baki na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai ku tashi layya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaran kasar Niger. gaskiya zan yi kira ga matasan da suke taro a nan kasar Niger na nahiyar Afirka domin duba matsalolin rashin aikin yi da rashin tsaro da kuma cutar corona coronavirus. Wannan yi daidai kuma da fatan za su hudo matsaya guda wanda za su beka wa shugabannin mu na Afirka domin su aiwatar da su. Kuma su masu dole suna taimakawa su matasan su taimakawa shugaban shugabanni domin su cimma burinmu na kawo ƙarshen wannan abubuwa mai magana ni ne ya kuba mai ba badara ka jihar da magaramin kasar niger a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dubin gaisuwa mai tarewa zuwa a gare ku radio bh hausa muryoyin masu sauraro kenan sunana abdulaziz malam nafiu ana ce ma abdulaziz prezi to ni da yau na shine a kan zaɓe da ya gabato na ƙasar libya sai mai fata allah ubangiji ka sa a yi zaɓen da lahiya a ƙare shi lahiya ba a yi wani zub da jini ba ba a yi kashe-kashe ba allah ubangiji ka sa a yi zaɓe a zaɓi adali mai sanin ya kamata wanda ya san talakawan ƙasashe ya kama da himma a yi aiki a gyara ƙasar libya shi za mu fata muna kira kuma da mutanenmu na afirka wanda suke zuwa neman kuɗi su guji shiga abubuwan da ba nasu ba akwai mutane da dama wanda suke shiga cikin kamar aikin soji ko kuma su shiga a basu makamai don su yi yaƙe-yaƙe ina kira ga matasanmu na afirka don allah da annabi kar su shiga irin wannan cikin hali su shiga hali na tsaka mai wuya su inda na sani sunana abdulaziz malam nafiya na cimma abdulaziz firezi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stone na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa alaihi salam da muke ciki mun tsaya inda annabi zakariya salam ya sami nasara a ƙuri'ar da malaman yahudawa suka yi na sanin wanda allah ta'ala ya ba wa falalar renon maryam salamullah alaiha diyar imrana a baitul muqaddasi dangane da wannan allah ta'ala yana faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam kissarsa a cikin Alƙur'ani mai girma inda yake cewa wannan yana daga labarun gaibi muna yin wahayinsa zuwa gare ka baka kasance ba a wurinsu a lokacin da suke jefa alkalumansu domin ƙuri'a ba kan wane ne zai yi renon maryam kuma baka kasance a wurinsu ba a lokacin da suke ta yin husuma cikin ali imran aya ta 44 don haka maryam salama alaiha ta girma ƙarƙashin renon annabi zakariya alaihi salam a cikin baitul muqaddasi sannan a lokacin da ta kai shekaru tara a duniya iliminta ya fi na dukkanin malaman bani isra'ila da suke karantarwa a baitul muqaddasi sannan tana azumi da rana tana sallan dare a duk lokacin da annabi zakariya alaihissalam ya zo wajenta sai ya ga kayaki abinci daban-daban a cikin ɗakinta sai ya tambaye ta daga ina ne wa'annan abinci ya ke maryam sai ta ce ai shi wajen allah ne yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba alkurani mai girma bai ambaci sunayen abincin da zakariya alaihissalam yake samu a wajen maryam salamullahi alaiha ba amma wasu ruwaye sun bayyana cewa ‘ya'yan itatuwa ne abincin da ake kawo mata kuma ba wa'anda ake samun su a fasalin da ake ciki a lokacin ba kuma daga aljanna ne ake sauko dangane da fatima salamullahi alaiha tsere manzon allah sallallahu alaihi wa an karɓo hadisi daga imam bakir alaihi salam yana cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa ya shiga wajen diyarsa fatima salamullahi alaiha matar aliyu da abi talib alaihi salam ya kuma san cewa bata da wani abinci a wajenta amma sai ya sami abinci mai yawa kuma na musamman a wajenta sai ya tambaye ta wannan kuma daga ina yake sai ta ce daga Allah ne kuma Allah na arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wa Aliyu ba zan baka labarin kamanninta da kamanninka ba sai ya ce eh ya manzon Allah sai ya ce kamar zakariya a lokacin da ya shiga wajen mihrabin maryam salamun alaiha sai ya sami arziki a wajenta sai ya ce ya ke maryam daga ina kika samo wa'annan sai ta ce shi daga allah ne lalle allah na arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba banda haka Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna ziyartar Maryam salamun alaiha a mirabinta a cikin baitul muqaddasi kamar yadda ya zo cikin wannan ayar inda Allah ta'ala yake cewa kuma a lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu lalle ne allah ya zaɓe ki kuma ya tsarkake ki kuma ya zaɓe ki a kan matan talikai ya maryamu ki ƙanƙan da kai ga ubangijinki kuma ki yi sujada kuma ki yi ruku'i tare da masu ruku'i cikin suratu al imran aya ta 42 zuwa 43 Wannan ayoyi sun bayyana matsayin da maryam salamun alaiha take da shi a wajen allah ta'ala wato ya zaɓe ta da farko wato zaɓi na gaba ɗaya sannan na biyu ya zaɓe ta a cikin matan zamanin gaba ɗaya sannan ya umarce ta da ta bauta masa ta yi ruku'i da sujada tare da sauran bayan Allah sannan ta ƙasƙantar da kai a gaban mahalicinta don haka maryam salamullah alaiha ba ta haifi annabi isa alaihi salam ba sai da ta kai koli wajen kusanci ga Allah ta'ala sannan sai da mala'iku suka zama abokan zamanta suna kawo mata sakon Allah da umarninsa a gare ta duk da cewa ba annabi ya ce a zahiri ba amma tana da sifofin annabawa da dama sannan Allah ta'ala ya yi mata wa'annan ni'imomi ne don ta zama mahaifiyar annabi Isa Salam) ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan Allah ta'ala ulul azm wanda Allah ta'ala ya aiko su da sakonni masu girma zuwa ga mutanensu masu sauraro anan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga amsoshin fiƙihu. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa cikin shirin na ansoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kuma kamar da muka saba ni tayar amin ne zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu Abdullahi Bello mai sai da shayi a unguwar tudun wada gusau na jihar zamfar a tarayyar najeriya inda yake cewa zuwa ga sashen ansa tambayoyi na radio hausa voh da fatan kuna lafiya kamar yadda muke lafiya a nan gusau tambaya ta ita ce shin me zan yi don in daina sabon allah don so da dama zan tuba daga yin zunubi sai na sake ganin na fada cikinta wasalamu alaikum sauraron ku abdullahi bello daga tudun wada gusau na jihar zamfaran tarayyar najeriya Umar da Lamala Abdullahi daga tudun wadan guso na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya da wannan tambayan taka ta tarbiyya. Da fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da tambayar taka. Da farko Allah ta'ala yana faɗa cikin alƙur'ani mai girma. To wanda ya tuba a bayan zaluncinsa kuma ya gyara halinsa to lalle ne Allah yana karɓar tubarsa lalle Allah mai gafara ne mai jin ƙai. cikin suratul ma'ida ayata tara. a wata ayar kuma Allah yana cewa ya ku wanda suka yi imani ku koma zuwa ga Allah komawar gaskiya ya kankare maku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku a gidajen aljanna ƙoramuna gudana daga ƙarƙashinsu a ranar da Allah baya kunyatar da annabi da wanda suka yi imani tare da shi haskensu yana tafiya a gaba gare su ta jihohin damansu suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kuma ka yi mana gafara lallai kai a kan dukkanin kome kai mai ikon yi ne cikin suratu taharim aya ta takwas wa'annan ayoyi guda biyu suna maganar tuba ne irin wanda allah ta'ala yake son bayansa su yi don ya karbi tubansu da farko ya ce duk wanda ya tuba ya kuma gyara halinsa a aya ta farko wanda ya nuna cewa tuba ba wai faɗi da baki ba ne kawai sai an haɗa shi da aiki sai an gyara hali kamar yadda ayar ta ce to a sannan ne allah ta'ala zai karɓi tubansa ya kuma kankare masa zunubansa a wata ayar ma allah ta'ala yana cewa sai wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai to wa'ancan Allah yana musanya miyagun ayyukansu da masu kyawu Allah ya kasance mai gafara mai jin ƙai cikin suratul furqan a ta saba'in wato wanda suka tuba daga mummunan ayyukansu da suke yi ko menene kuwa yawansu Allah ta'ala zai sauya su ya mai da su kyakkyawa Ka san dai babu falalan da tafi wannan don ba kawai Allah ta'ala ya karɓi tuba mai tuba ba a'a ya ma mai da zunubansa su zama lada wannan ya nuna irin yadda allah ta'ala yake kyautatawa bayansa kuma yake ƙauna bayansa su tuba zuwa gare shi musamman wa'anda suka tuba daga zunuban da suka aikata suka kuma cika sharuɗan tuba don tuba dole ne ta kasance wacce ana tabbatar da ita a aikace wato a bar saɓon sannan a ɗora da ayyukan alheri kuma shine aya ta suratu tahrim take magana a kansa inda take cewa ku koma zuwa ga Allah komawar gaske wato tuba na gaskiya tuba na ɗan ba kari ba tuba da baki kawai ba don haka ne malamin fikihu suka bayyana sharuɗan tuba kamar haka da barko tuba da baki mutum ya yi istinfari ko ya ƙuduri anniya ya bar wannan aiki na sabon Allah da yake yi sannan ya sake ƙuduri a cikin zuciyarsa kan cewa ba zai koma kan wannan sabon Allah ta'ala ba sannan ya ɗora da ayyukan alheri wa'anda za su nisantar da shi daga sabon Allah da ya yi a baya to idan ya yi irin wannan tubar wacce ake kira tuban ɗan ba ƙari to Allah ta'ala ba wai kawai zai karɓi tubansa ba a'a wato zai mamai da mummunan ayyukansa da ya yi su zama lada wato kamar dai ya yi ayyukan alheri ne kamar yadda ya zo cikin suratul furqan banda haka Allah ta'ala yana karɓar tuban bayansa ko menene yawansu ko menene girmansu matukar ba shirka ba ne wato haɗa shi bauta da waninsa nan ana nufin idan har ya mutu bai tuba ba ne wato ko da allah ta'ala zai gafarta wa bayansa zunubansu da suka yi bayan mutuwar su. ba zai hada da wanda ya shirka ba ya zama to mai zunubi ya fahimci shirka yake yi sannan ya ƙi tuba wato bayan gaskiya ta zo masa kan cewa wannan aiki ko ƙudurin da yake da shi a zuciyarsa ta shirka ce amma ya ƙi dawowa kan hanyar gaskiya ya tuba amma sauran zunubai matuƙar dai mutum ya tuba tare da sharuɗan da muka ambata to babu tamtama Allah ta'ala zai karɓi tubansa. sai kuma dangane da tambayar ka ta cewa ta yaya mutum zai iya tuba tuban da ba zai sake dawowa kan zunubin ba amsa ita ce ya cika sharuɗan da muka ambata a sama sannan ya bi su da ayyukan alkhairi kuma ka san cewa babu wani aikin alheri da ya fi tsaye da sallah biyar ɗin na kowace rana don ita sallah ana kiranta khairul amal wato aiki mafi kyawu don tana hana alfasha da munkari kamar yadda wata aya take cewa inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul ankabut ka karanta abin da ake yin wahayi zuwa gare ka daga littafi kuma ka da sallah lallai sallah tana hanawa daga alfasha da abin kyama kuma lallai ambaton Allah ya fi girma kuma Allah yana sane da abin da kuke aikatawa suratul ankabut aya ta 45 don haka kamar yadda wannan ayar ta bayyana tsaye da sallah garkuwa ce daga sabon allah ta'ala don haka idan malam abdullahi yana son gani bai sake komawa kan sabon allah ta'ala ba to ya dubi sallarsa shin yana yinta a cikin lokaci yadda shari'a ta bayyana yana yinta da kyawun da ake son ya yi ta yana kawo dukkanin abin da ya wajabta ya kiyaye su a cikin sallarsa to matukar ya cika wannan sharuɗa shaidan kuma ba zai sami nasara a kansa ba ya sake mai da shi kansa abin da ya bari don Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata ayar lalle ne bayina baka da wani ƙarfi a kansu kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili cikin suratul isra ayata 65 don haka idan har mutum ya tuba tuba na gaskiya tuba ta ɗan ba ƙari tuba ta komawa ga Allah da gaskiya da kuma ayyuka na gari da farko ya kawo ayyukan da suka zama wajibi a kansa kamar sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu to idan ya haka shaitan ba zai mai da shi ga sabon allah ba shaiɗan zai nisance shi yanzu kuma sai amfanin tuba ga wanda ya tuba ga allah ta'ala a nan duniya a nan malamai sun ambaci abubuwa da dama wanda suka kasance amfanin tuba daga sabon allah ta'ala da farko a duniya idan tuba wacce ta cika sharuɗa ne to Allah ta'ala zai karbi tubansa amma idan na baka ne kawai to ana iya ɗauke masa haddi da ya kamata a yi masa a duniya idan misali ridda ne idan ya tuba ya dawo musulunci to kowane zunubi da ake buƙatar tuba don a ɗauke masa haddi za a ɗauke masa shi a duniya idan mace ce wacce take karuwanci misali idan ta tuba ya halatta ga mutanen kirki su aure ta mustahabbi ne ga mutum wanda ya tuba ya yi wankan tuba ya yi wankan tuba na nafila sannan ya yi sallah rako'i biyu su ma na nafila don tuba idan ya yi hakan yana da lada kuma Allah zai ansa tubarsa ya kare shi daga sake fadawa zuwa ga sabon da ya bari daga ƙarshe a duk lokacin da bawa ya saɓi Allah ta'ala to ya gaggauta zuwa ga tuba daga zunubin da daga zunubin da yi don bai san sanda mutuwa za ta riske shi ba to da fatan mai sauraron mu abdullahi bello daga tudun wado gusau na jihar zamfara a tarayyar najeriya yana tare da mu ya kuma ji abin da muka tanadar masa a cikin ansar tambayarsa masu sauraro a nan kuma za mu da a cikin shirin mu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon firaministan ƙasar qatar sheikh hamad bin jasim ali thani ya zargi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da wata gwamnatin ƙasashen larabawa da bai ambaci sunanta ba da hannu a shirya juyin mulki a ƙasar sudan sheikh hamad bin jasim ali thani tsohon firaministan ƙasar qatar a shafin sanatotar ya bayyana cewa abin bakin ciki dambaruwar siyasa, da ta kunno kai a ƙasar sudan a halin yanzu haka sakamakon wata maƙarƙashiya ce da aka shirya tsakanin gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wata gwamnatin kasashen larabawa alhalin wannan kasar a yanzu ta kasance tana bayyana kanta a tsakanin kasashen yammacin turai a matsayar kasa da babbar manufarta a fagen siyasar duniya ita ce mai da hankali kan bunƙasa harkokin tattalin arziki da ci gaba a fagen rayuwa Sheikh Hamad bin Jasim ya jaddada cewa manufarsa ba wai na kalto maganganu da labarai bane iyaka dai yana buƙatar jaddada cewa ne babbar buƙatar ƙasashen larabawa a wannan lokaci ita ce karfafa ra'ayin al'umma da nisantar tsoma baki a harkokin siyasar wata ƙasa ko da kuwa siyasa ce da sabawa mahangarsu duk da tsohon firaministan ƙasar ta qatar bai furta sunan ƙasar da yake zargi ba amma maganarsa tana zuwa ce a daidai lokacin da kusanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙara yin ƙarfi musamman ƙoƙarin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kare manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kabila a tsakanin ƙasashen larabawa tun bayan kulla alakar jakadanci tsakaninsu a shekara ta 2020 karkashin jagorancin shugaban ƙasar amurka na wancan lokaci donald trump hakanan a kwanakin baya bayan nan wani shafin sadarwar yanar gizo-gizo inside arabiya na ƙasar amurka ya wallafa wani bincike da manazarcin harkokin siyasa ɗan ƙasar amurka jojiyo kafiro ya gudanar cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne manyan waɗanda waɗanda suka amfana da juyin mulki da aka gudanar a ƙasar sudan kuma ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna goyon bayan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a ƙasar sudan domin ganin juyin mulkin ya samu nasara da nufin rusa duk wani matakan miƙa mulki ta hanyar lumana ga farar hula bayan cikin wa'adin gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar gami da daƙile tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar Mista Jojiyo Kapiro ya ambaci cewa aiwatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar Sudan ba zai amfanar da komai ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba musamman kare mata manufofi don haka haramtacciyar ƙasar Isra'ila take farin cikin ganin gwamnatin soji a Sudan za ta fi haɗa kai tare da ƙawance da haɗaɗɗiyar daular larabawa da haka zai ba ta damar cimma manufofinta kan ƙasar ta Sudan. Kapiro ya ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana munna da kifar da gwamnatin firaministan rikon kwaliyar sudan abdullah hamdok da take ɗaukansa a matsayin wanda zai kawo mata cikas a kulla alaƙa mai karfi da ƙasar sudan amma da sojoji suka karɓe ragamar mulkin ƙasar waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan zai iya zama kyakkyawar fata wajen daidaita dangantakarta da sudan na dogon lokaci Mista Jojiyo Kafiro ya bayyana cewa matakin da sojojin sudan a gwamnati rikon kwaryar kasar suka dauka na kyautata alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amfaninsa yana komawa ne ga bukatar kasar su na samun kusanci da kasar amurka gami da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da take da irin nata tasirin a tsakanin kasashen larabawa da kuma shirinta na tallafa wa kasar sudan alhali bangaren 'yan siyasar sudan fararen hula ba su ganin wani amfanin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila Mr. Giorgio Kapiru ya kara da cewa a rahoton da mujallar The Times of Israel ta wallafa ta jaddada cewa rundunar sojin Sudan da take cikin gwamnati rikon kwarewar kasar ita ce ta jagoranci batun kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila hakanan wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya bayyana wa jaridar Israel Hayom irin yadda yake ganin maslahar haramtacciyar kasar Isra'ila a juyin mulkin da soji suka gudanar a Sudan sannan ya yi suka a fakaice kan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na nuna adawa da juyin mulkin yana mai fahimci cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta fi samun damar ƙulla harkokinta da jami'an soji da za su jara gamar ƙasar sudan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila yana cewa duk da mun fahimci kwaɗayin gwamnatin amurka na shimfida tsarin dimokuraɗiyya a sudan da burin al'ummar ƙasar amma shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan zai fi karkata zuwa ga batun kulla alaka da ƙasar amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya kara da cewa kasancewar rundunar soji ita ce mafi ƙarfi a sudan kuma general burhan iran shine shugabanta to akwai yiwuwar juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba a sudan ya ƙara hasashen wanzar da zaman lafiya a ƙasar ƙasar sudan da take da muhimmanci a yankin gabashin nahiyar afirka tare da ƙara samar da damar ƙarfafa alaƙa mai kyau da ƙarko tsakanin ƙasar amurka da ƙasashen yammacin turai da kuma musamman haramtacciyar ƙasar isra'ila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 a saurari muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.